Wasu matasa biyu sun gamu da ajalinsu bayan sun sanya wuta a gawayi don jin ɗumi saboda sanyi. Tun dai a farkon wannan wata na Janairun 2020 ne sanyin hunturu mai tsanani ya buso a cikin garin Jos da kewaye, lamarin da ya sanya jama'a neman matakan ɗumama jikinsu da makoncinsu. To sai dai ga Saminu Idris da abokinsa Idris Ɗahiru neman jin ɗumi ta hanyar sanya wutar gawayi a ɗakinsu ya yi sanadin rasa rayukansu. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalinsu a yankin gangare da ke nan cikin garin Jos, na tarar da ƙonannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka ƙone. Labiru Idris shine wan Saminu Idris ya kuma yi min bayanin yadda lamarin ya auku. Irin karfe goma sha ɗaya haka na dare. To sai ya kira ni a waya yake ce mu in buɗe mai ƙwannan ƙofan gidan. akan ya shiga ya dau kasko a cikin gida sai na ce mata na ta tashi ta bude mai kofa to a lokacin ta tashi ta bude mai kofa ta bashi kasko da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba to na yi alola na a cikin ɗaki na yi sallah na a cikin ɗaki to sai na yi yunkurin fitowa cikin tsakar gida sai na ji ƙauri sai na yi yunkurin fitowa mu buɗe kofan gida saboda akwai inda muke dan canja wuta na yi tunanin ko wajen ne wuta ne eh. Eh. to ina zuwa daidai zauren kenan zamu sa sakata mu buɗe kofan gidan sai hankali na kai windan kofar windan jikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida to sai na ja slicing windan su na buɗe sai na ga hayaki na fitowa na girgiza na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abin da karfi na ja shi ya fashi to kofan ɗakin sai gare na ballewa sai na shiga nan gidan makotana ne na ce su taimake ni sai suka fito muka daki kofan sai ya bude. sai kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to ina kamo kafan shi ga kafan shi ya ƙone in ga ko zai yi motsi bai yi ba na ɗauko hannun shi haka na gane shi ya kandare haka to sai kawai na gibob a lokacin jiki na yi sanyi to amma kuna zaton cewa wato gawayin da suka yi amfani da shi ne ya ƙone su zahiri gawayi ne saboda a lokacin da aka zo fito da su shi kanin na ya yi yunkurin ya fita lokacin da hayakin gawayin ya hau kansu to abin ya fi karfinsa akan ya buɗe kofa to dalilin haka ne ya faɗa da akan kaskon gawayin gawayin shine ya kona abubuwan da suke cikin ɗakin amma ba wuta ba ne ya kama ko wani abu Mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan ta ce a daren da Saminu ya rasu wata surukarsu ma ta samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai Allah ya kubutar da su. To kuma wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba. Dan a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da surukanmu ita ma sai wannan abin ya tashi a kansu saboda su ma sun sa gawayin su ma again ta faɗi ta samu kanta a cikin damuwa suna tare da yarinyar mu. budurwa to abin da zamu ce dai shine zamu yi ma mutane gargadi akan cewar Allah ubangiji ya kare ya kiyaye kowane dan adam yake raye a duniya ya hankali da maganan gawayi tunda ya zama mana akwai annoba a ciki ta kuma yi addu'ar Allah ya gafarta wa mamatan shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu ya ce labarin mutuwa ta Allah ce in ka ga mutum bai mutu ba kwanan shi ne bai kare ba ni abin da nake son gaya wa na baya duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye ya sa masa gishiri ya tabbata tabbatar da cewa dafinsa ya mutu in kuma mutum ya kai ɗaki ma kar ya daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba wanda suka mutu ubangiji Allah gafarta musu na kuma garzaya gidansu Idris Dahiru wanda shi ma ya rasu a hadarin wutar gawayin mahaifiyarsa mai suna Hama Hassan hudu ba ta yi wa al'umma kan amfani da gawayi Allah ubangiji ya kansu da rahama mu kula mu kiyaye domin wannan gawayi dai sai dai Allah rangwata mana gawayin ba kyau mu daina kaiwa daki Ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da talatin mai suna Maman John, ta ce waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma. Amma yaran yaranmu nan da sun fara sara barkatai, ko ina an je ana da inji ana yankawa. sai an yanka wani itace ana kiran shi gusuka to in wanda ya saya bai sani ba in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle dake wallahi zai ba zai ba za ku ji dadi ba mu ma mun gan shi anan ba ma ba ma karba babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azut Martins yayi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi akwai wani iska da ana kiran shi carbon monoxide shi wannan din ba shine mutane suna numfashi da shi shiga ciki ba ne na fita daga cikin mutane aka mata wanda ana kiran shi su ji ne su samu amma wannan kaba monazadin kuma domin ba iska da yana shiga cikin dakin in su mutane suna lufashi a cikin wannan ka kaba nazarin zai iya kashe su so sa gawaya cikin dakin da an rufe windo ya rufe kofofi duka ba kyau yana ya kashe mutane Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Polycarp Azut Martins, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.